Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.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 An kamo rediyo Hausa VOH ne a cikin shirin na rana zagaye na biyu a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraron mu barkan kuro haka da fatan kuma ana ci gaba da bukukuwan babbar sallah cikin koshin lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da da farko dai akwai labaran duniya sai kuma shirin na mu koma noma. Bayan sa kuma muna dauke da shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. waɗannan da yarar Allah su ne shirin abubuwan da za mu kamu ko a cikin shirin namu na wannan lokaci amma kafin nan kamar yadda aka saba sai an fara da jin shirin nan na ko kun san da ke duba muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba 21 ga watan yulin shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma ga watan zulhijjan shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru 133 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 21 ga watan yulin shekara ta 1888 wani injiniya ɗan ƙasar burtaniya mai suna john boyd dunlop a karan farko ya kirkiro tayar ababen hawa wadda ake cika ta da iska kafin haka dai dunlop ya gano cewa tayoyin ababen hawa sandararu ne waɗanda suke da nauyi kuma suna hana ababen hawa yin sauri a lokacin da ake tafiya da su a lokacin ne kuma ya tunanin kirkiro ta da za a iya cika ta da iska inda hakan zai rage nauyinta kuma zai kara sauran ababen hawa da ƙarshe dai a rana irin ta yau ya kammala aikin ƙera taya wadda za a iya cika ta da iska domin amfanin ababen hawa john boyd dunlop ya rasu a shekara ta 1921 masu ware ko kusan cewa shekaru 81 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 21 ga watan yulin shekara ta 1940 tare soviet ta mamaye kasashen estonia latvia da kuma lithuania kafin haka dai waɗannan ƙasashe uku sun samu 'yancin kansu daga ƙasar rasha bayan jin juhalin gurguzu da aka yi a ƙasar a shekara ta 1917 amma bayan da ƙasar jamus ta fara yakin duniya na biyu ta mamaye ƙasar poland wadda bangaren ta mallakin ƙasar rasha ne akan haka tarayyar soviet ta mamaye waɗannan ƙasashe uku ta mai da su wani ɓangare nata a ranar 21 ga watan yulin shekara ta 1940 waɗannan ƙasashe dai sun kasance ƙarƙashin tarayyar soviet har tsawon shekaru 50 wato zuwa shekara ta 1991 a lokacin da tarayyar soviet ta wargaje sannan kuma suka sake zama ƙasashe masu 'yancin kansu. da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 63 da suka gabata a rana irin ta yau wato 21 ga watan yulin shekara ta 1958 a karin farko aka fara yin amfani da jirgin ruwa mai amfani da makamashin nukiliya a duniya masana a kasar amurka ne dai suka kera jirgin ruwa mai amfani da makamashin nukiliya wanda ya fara aiki a rana irin ta yau makamashin nukiliya da yana da amfani a bangarori daban-daban na rayuwa dan adam waɗanda suka hada da ba da karfin wutar lantarki taimakawa ayyukan noma samar da magunguna da kuma wasu bangarori na amfanin al'umma daga bisani ne aka fara yin amfani da makamashin nukiliya wajen kera makaman kare dangi domin irin karfin da yake da shi wajen gargaza wurare amma a ranar irin ta yau an yi amfani da wannan makamashin domin tuka jirgin ruwa na fasinja da kuma jigilar kayayyaki a ƙasar amurka masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida zuwa bakwai na safe. Agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti zuwa shida na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To masu sauraro da fatan ana tafiyar da bukukuwan babbar sallah cikin koshin lafiya. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan ni Hassan Barka na fara da karanta muku labaran duniya. To labaran da farko ga muhimman kanunsu. yayin da kasashen musulmi ke ci gaba da bukukuwan babbar sallah yau ne fa take babbar sallar a nan iran amurka ta kaddamar da hare-hare ta sama kan mayakan alshabab a somaliya al'amurra sun fara daidaituwa a afirka ta kudu bayan boran da ya barke sakamakon tafke tsohon shugaban kasar jacob zuma don suka labaran kamar da za a ji su yau laraba iran ke bikin babbar sallah an dai takaita sallar idin a masallatai na yankuna a matakin yaƙi da annobar corona baya ga iran akwai ƙasashe irin su india da kuma senegal da ke gudanar da tasu sallar a yau laraba jiya ne dai kusan ilahirin ƙasashen musulmi suka gudanar da babbar sallah ko kuma sallar layya wanda dai shi karo na biyu a jaridar musulmi ke gudanar da bukukuwan babbar sallar cikin yanayi na fama da annobar corona da ta addabi duniya wanda ya sanya kasashe da dama suka takaita yanayin yadda aka saba gudanar da sallar a shekarun baya iran ta yi tirar da allah wadda da harin ta'addancin da ya sanadin mutuwar gwamman mutane a unguwar sadar city da ke bagadaza babban birnin kasar iraki akalla mutane 35 ne aka rawaito sun rasa rayukansu kana wasu sama da 60 suka jikata a harin da aka kai kan wata kasuwa a daidai lokacin da jama'a ke hada-hada a jajibirin babbar sallah da yake mika ta'aziyar gwamnatin iran ga al'ummar kasar iraki sa'id katib zade kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ya ce iran a shirye take domin karfafa alaka da iraki wajen yaki da ta'addanci ƙungiyar daesh ce dai ta ɗauki alhakin kai har na ranar litinin hukumar tsaron amurka ta ce dakarun kasar sun kai hari ta sama kan mayakan alshabab da ke da alaka da kungiyar ka'ida a somaliya kakakin hukumar tsaron amurka cynthia king ta bayyana cikin wata sanarwa cewa bisa haɗin gwiwar gwamnatin somaliya dakarun amurka da ke nahiyar afirka sun kai hari ta sama kan mayakan alshabab a yankin garkayo na kasar ajiya talata tana mai cewa su shawara ce suke bayarwa tare da taimakawa ta su na kasar wannan shine hari na sama su na farko da amurka ta kai a somaliya don bayan da joe biden ya kama aiki to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran a afirka ta kudu bayanai na cewa al'amura sun fara daidaituwa bayan boran da ya barke sakamakon tafke tsohon shugaban kasar jacob zuma mukaddashin ministan da ke kula da fadar shugaban kasar afirka ta kudun hombuduzo saheni ta bayyana cewa al'amura sun fara dawowa kamar da suke ba tare da samun rahoton wani rikici ba cikin kwana ɗaya da ya gabata hombuduzo ta bayyana hakan ne yayin da take jawabi ga manema labarai game da yanayin da zanga-zangar kasar ke ciki sanadiyar jefa tsohon shugaban kasar jacob zuma da aka yi a gidan yari ta ce wasu daga cikin manyan shaguna da aka rufe bayan fara rikicin sun bude yanzu yayin da ayyuka suka kankama a tashoshin jiragen ruwa na durban da kuma rishar inda manyan motoci ke zirga-zirga a fadin kasar suna jigilar muhimman kayayyaki akwai kuma jami'an tsaro a dukkan muhimman wurare ministan ma'adinai da karafa na najeriya olamike kan adegbite yana cewa najeriya tana maraba da masu zuba jari daga kasashen ƙetare domin su zuba jarinsu a fannin haƙon ma'adinai da nufin bunƙasa fannin ministan ya ce gwamnatin tarayya ta gudanar da ayyuka masu yawa na binciko ma'adinan zinare da sauran ma'adinai domin tantance ƙididdigarsu lamarin da ya sanya najeriya ta zama ɗaya daga cikin kasashen da ke a matsayin cibiyar haƙar ma'adinai ministan ya bayyana haka ne lokacin da yake zantawa da tawagar wakilan kamfanin haƙar ma'adinai na aurelia mining limited na kasar birtaniya ya kara da cewa kulla haɗin gwiwar da kamfanin na aurelia ya samo asali ne sakamakon wannan yunkuri tawagar wakilan ta bayyana cewa kamfanin su na shirin zuba jarin sama da dala miliyan 100 a fannin haƙar zinare a nigeria julian hamon daraktan kamfanin na aurelia ya faɗa wa ministan cewa kamfanin zai fara ne da aikin gwajin haƙar ma'adanin domin gano adadin zinarin da ke jibge a ƙarƙashin ƙasa kamfanin zai fara gudanar da ƙwarya-ƙwarya aikin haƙar ma'adinai da jarin dala miliyan biyar zuwa goma a karon farko kana idan an gano akwai albarkatun zinarin mai yawa kamfanin zai zuba jarin kusan dala miliyan ɗari tsakanin shekaru goma zuwa goma sha biyar masu zuwa to labaran duniyar kenan. to ma da labaran labaran duniyar yanzu kuma za mu je ga taskar mu tashi da shirye inda kuma za mu farawa da shirin namu koma noma mu koma noma masu sauraro barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mukoma noma shiri ne da yawan da muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo to a yau za mu sake yin dubi ne akan yanayin saukar ruwan sama a cikin sassa daban-daban na arewacin najeriya domin ganin halin da ake ciki da kuma korafi idan har akwai da manoma suke yi to da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana madalla a kwanakin baya mun yi hira da ɗaya daga cikin fitattun masu mu kuma manomi malam iliyasu wanda mazaunin birnin zaria ne da ke jihar kaduna arewacin najeriya inda ya mana bayani akan yadda ya ga halin damina a cikin sassa daban-daban na wato jihar kaduna to a yau mun tuntuɓe shi domin jin yadda ya ga yanayin da ake ciki a yankuna da dama na arewacin najeriya musamman ma dai bisa la'akari da cewa an samu jinkirin saukar ruwan sama a bana ga bayanin da ya mana dangane da yadda ya ga yanayin da ake ciki. abin a ɗan kamar jiya kamar shekaran jiya ranar asabar na tafi zuwa daga abin da ya kama daga bakin za ta gan wakil cikin garin samu zuwa shika zuwa marabon guga har abin da ya kama zuwa jiwa zuwa marabon maskara gangara da sauransu za ka iya samun cikokin na wani haɗar dan tasa wani bai tasa ba ba da cikin da ya kai tsawon gwiwa gaskiya a wuraren gaba daya gaskiyar magana abin da ya shafi samuru zuwa kuntuwa ranar asabar kamar jiya kuma na haji na tafi bauchi na ta ya tun daga zaria har kano na biyu na biyu sai daga hoto na kama hanya har su birnin kudu su fasai kataku su babun da nan har zuwa ne har zuwa cikin garin bauchi gaskiya wani wajen da ya mana ina da wani arabi na gaskiya ko rayu da yawa tun daga bakin wajen har zuwa cikin kudu zuwa ma gaba ɗaya ba a shuka ba ba ruwan gaskiya inda kuma kai shuka gaskiya da shi ba za gani da shanu suna hudan ba ruwan an samu ruwa a ta a nan zagarin zagarin za ga an yi hadari kamar su goma allah da wuya ruwa su kudi sauka to akwai addu'a kwarai da gaske wanda al'umma ta farka biya abubuwan da su faruwa gaskiya da nuna yana da banko sai dai adda kuma ruwa na sauka sai su je zaga wani ɓarya ga wani ɓarri a ta a cikin garin musu ya gama ba alamar maruwa To bayan da muka samu wannan bayani daga bakin Malam Ilyasu wanda ya yi tafiye-tafiye a sassa daban-daban na arewacin Najeriya. Mun kuma tambaye shi akan manoman da ya ci karo da su akan hanyarsa sannan kuma da jin ta bakinsu akan ko suna ganin cewa halin da ake ciki wani yanayi ne da aka saba da gani a duk lokacin da damuna ta karato ga abin da yake cewa. gaskiya ba su da mafi yawa wanda su abubuwan wani su tafiya wasu suna lissafi da saurari suke wannan wata ne ko watan gobe ire-iren wannan wasu sa sani da watan ba su da august ya zo da shi amfanin gona bai kai ko ina ba da yawa wasu kamar da a babu da mun magana da wasu mun tsaya muna a cikin ta na ga shi da su yi wallahi su yi complain sarari akwai don tsoro akwai ɗan shakkuwa da nuna haka garin yin gidan ke fitowa dan na yi kamar sallah a zafar a garin Nijiyar da nake tahowa sun wani sun yi magana haka kamar gudu na dawo ina cikin garin wurin karfe bakwai saura ai karfe biyar saura zuwa karfe biyar a wajen kuma da yawa mutane sun magana zuwa ka ba ma magana su suke gida wani gidan mai wani tosar in za ka shigo cikin garin wajen suna magana cewa da ne yana da ban tsoro har yanzu ba inda amfanin gona ya tafi wani ma ba a yi noma ba ta kama ku daga kadu daga sanan har abin da yi nan zariya tun daga sa'an ka taso daga wuraren kura ina har zuwa abin da yi karfi ka zangaro har tashin yari ka mutu yin tafi na har abin da yi zaria da yi abin da gani ba shuka wani wajen ma da daga gaskiya gaskiya magana ta zina kaduna har ƙarfi hudu da ban kama hanya daga nan gwagwaji zuwa kaduna shi ma haka dai abin kusa abin iri ne gaskiya magana na su fara. Hmm. Lallai al'umma sun fara magana a kyalakin sauƙar musamman sun ga cewa watan ogogi ya hararu yawanci daga april aka faro zuwa march cikin arewa zuwa ne har yi zama cewa cikin ana cikin cikin ruwa ne wani wasu masu da july din nan a ce wani lokaci ogos ɗin ruwa da yake abin da allah ne wani wasu wasu september ce biya za ma duba wata ke ruwa ba allah ke ruwa lalle mutane manoma sun kan fara su yi kwarai a kai. to madalla babu abin da ya saura a gaban manoma da kuma al'umma baki ɗaya illa roƙon allah domin ganin cewa an samu saukarwan sama saboda a samu a shuka a samu abincin da za a ci a shekarar bana to masu sauraro za mu dasa aya a nan sai kuma fitowa ta gaba da za a ji mu da ci gaba daga bibiyar yadda damuna take tafiya a sassa daban-daban na tarayyar najeriya da fatan za ku kasance tare da mu zuwa wancan lokacin sai da kafin mu karkare muna ga yadda ku zuwa shafukan mu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Dari dum to shirin mu koma noma kenan to yanzu kuma ga shirin nan na daki dan iraniyawa kiɗe iraniyawa Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurari da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. shirin ne wanda a cikin same ka muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan kasar Iran da mawaka fitattu suka yi domin samun nishadi da kuma kayatarwa. Fizan Fijani shine mawaki na gaba da zai baje kolin wakar da ya tsara mana kamar yadda za ku ji kamar haka. Ai saurari lafiya. جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه بی صحبت جانانه جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه بی صحبت جانانه پیزن پیجانی a gaishe ka a cikin wannan waka da ka yara mana da fatan masu aure sun gamsu kuma sun amfana da ita da fatan masu aure sun gamsu kuma sun ji daɗin ta kuma anan ne zan jalin zamun shirin sai a biyo kuma a shirin mu na gaba domin jin mu dauki sabuwar wakar amma kafin nan amma don waɗanda suka tallafa shirin ya kammala nima ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na iya ci gaba da biyan shirye mu a shafin mu na yanar gizo wato www.tv1.ng. ina ga da haka ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalubo mu kafin nan ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a ci gaba da bukukuwan babbar sallah cikin koshin lafiya. thank you